الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu raro sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da ni mushaba Adam. labarin duniya da farko ga kanunsu dakarun kare juyin halin musulunci na iran sun fitar da bayani a kan harin da suka kawo haramtacciyar kasar isra'ila al'umma iran suna nuna goyon bayansu a kan harin da sojojin kasar suka kai wa haramtacciyar kasar yahudawa kafafen watsa labarun amurka sun ce iran ta harba ɗaruruwan makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi kan haramtacciyar kasar isra'ila to yanzu ga cikakkun labarun dakarun kare jin juhalin musulunci na iran sun fitar da bayani a kan harin da suka kawo haramtacciyar kasar isra'ila dakarun kare jin juhalin musulunci na iran sun fitar da bayani dangane da hare-haren da suka kawo sansanoni da cibiyoyin sojan haramtacciyar kasar isra'ila a falastinu da ke karkashin mamaya tare da jaddada cewa matakar 'yan sahaniya ko amurka suka mayar da wani martanin za su ɗanɗana kudarsu. bayanin dakarun kare juyin halin musulunci na iran ya kuma ce a ƙarƙashin manufofin jamhuriyar musulunci ta iran muna jan kunnen gwamnatin 'yan ta'adda ta amurka da cewa matukar ta yi tarayya wajen kaiwa iran kwanan ta hari to za su fuskanci mayar da martani mai tsanani bugu da ƙari sanarwar ta ce amurkan tana da alhaki akan abin da sharanci na 'yan sahiyoniya yake haifarwa waɗanda suka saba kashe ƙananan yara wani sashe na sanarwar dakarun kare junju halin musulunci na iran ya kunshi kwantarwa da al'umma iran ɗin hankali akan cewa sojojin ƙasar suna cikin shirin ko ta kwana domin fuskantar makiya da dakile duk wasu manufofinsu harin da dakarun kare junju halin musulunci na iran suka kai ya zo ne kwanaki goma bayan harin wuce gona da iri da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus na ƙasar syria wanda ya yi sanadiyar shahadar sojoji masu ba da shawara akan harkokin tsaro ga gwamnatin syria jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce idan har isra'ila ta kai mana hari za ta fuskanci martani mai tsanani jakadan jamhuriyar musanci ta iran ɗin majalisar ɗinkin duniya amir sa'id ironi ya bayyana cewa idan har isra'ila ta kai wa iran wani hari to za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani daga iran har ila yau jakadan na iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce harin na iran halattacce ne domin ya daidai da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya saboda mayar da martani akan harin wuce gona da iri da haramtaccen ƙasar ta yahudawa ta kai wa ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus na ƙasar syria to ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar da bayani dangane da harin da dakarun ƙasar suka kai wa haramtacce ƙasar isra'ila a wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ta fitar ta bayyana cewa ƙarƙashin dokar majalisar ɗinkin duniya mai lamba 51 sojojin iran sun mayar da martani akan wuce gona da iri na 'yan sahiyoniya wanda ya yi sanadiyar shahadar masu ba da shawarar soja ga gwamnatin siriya a birnin damascus bayanin na ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran din ya kuma ce iran ta yi azama kare ƙasarta da manufofinta a gaban duk wasu masu wuce gona da iri wani sashe na bayanin ya kuma ce jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi taraddudi ba wajen sake ɗaukar wani mataki irin wannan domin kare manufofinta. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Al'ummar Iran sun nuna cikakken goyon bayansu ga harin da sojojin ƙasar suka kai wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A cikin yankuna da dama na Iran, al'ummar ƙasar sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu a kan tituna. suna nuna muryarsu a kan mutanen da sojojin ƙasar suka mayarwa haramtacciyar ƙasar isra'ila al'umma iran ɗin da suka yi gangami a muhimman wurare na taruka a garuruwa daban-daban su rika bayar da taken nuna farin cikinsu a kan hari da aka kai 'yan sahauniya tare kuma da yin tir da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa wannan harin da ya zo ne a matsayin mayar da martani a kan harin da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta kai karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus a ƙasar syria kwanaki goma da suka gabata to a can ƙasashen turai kafin watsa labaru da kuma amurka suna magana akan cewa iran ta harba ɗaruruwan makamin masu linzami da kuma jiragen sama marasa a kan haramtaccen ƙasar yahudawa jaridar nan ta new york times ta bayyana cewa hare-haren da iran ɗin ta kai wa isra'ila ya kunshi amfani da makayan masu linzamin samfurin cruise guda 110 da jiragen sama marasa matuƙi 185 da kuma makayan masu linzami da ake harbawa daga ƙasa su 36 ita kuwa kafar watsa labaru ta nbc ta amurka ta ambato jami'an amurka suna bayyana damarsu kan cewa haramtaccen ƙasar huda za ta iya kai wa irin hari tare da tsoron abin da zai iya biyowa baya. bugu da ƙari majiyar amurkan ta ce shugaban ƙasar joe biden ya faɗa wa 'yan sahiyoniya rashin fatansa na ganin yaƙi ya faɗaɗa a gabacin tsakiya to ƙarshen labarin duniyar kenan. to da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a ƙasar Turkiya dangane da magattan gare. wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye a kan jam'iyyar da ke mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan. Da fatan za a kasance tare da mu domin yin bitar da didin da suka jawo haka. bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta azo a gani da kaso 42 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta jatsayar urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada jam'iyyar al'ummar turkiya ta sami wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba wannan galabar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta baiwa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba rajab tsaye urdugan har ma wasu sun fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar turkiya a zaɓen da za a yi nan gaba jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke ƙarƙashin istanbul matsayin magattan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakilta jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban ƙasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take ɗan takarar jam'iyyar al'umma ne ya lashe zaben jam'iyyar adalci da raya ƙasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su ba su kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma bane dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafafen watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai da cibiyoyinsu na siyasa musamman majalisar tarayyar turai da majalisar turai da kuma kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ɗin zaben da aka yi wanda jam'iyyun siyasa 34 suka yi tarayya a ciki ya zo da sakamako mai jan hankali wanda zai iya zama manuniya a kan makomar ƙasar a nan gaba musamman ma dai a wannan lokacin da babu ƙawancen jam'iyyun adawa mai ƙarfi ga misali tsohon firaministan ƙasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili dugo sifili bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu takwas sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu biyu cikin ɗari waɗannan jam'iyyun guda hudu suna da kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaɓukan da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta marar akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗau gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi ƙawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan ɗan tsohon firaministan ƙasar wato najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso 6.2 cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ogulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsaye erdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya kunshi cewa da akwai kamanceceniya tsakanin urdugan da imam ugulu dukkaninsu sun yi aikin magatan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black sea kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su a kan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da ƙuruciya sun yi ƙwadon ƙafa har ilawi da ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da ƙarfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su urdugan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na turkiya tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta 2002 wato ya fito da wannan tsarin sakulanci sakudanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya fada da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasar da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta 2008 aka zaɓe shi a magajin yankin filip durzo a birnin istanbul to shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib urdugan ya bayyana cewa za su yi bincike a akan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa urdugan ta fuskanci matsala mai girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba a kan ƙalubalen da yake fuskanta da ya hada da alakar kasar da kungiyar jirgin tsaro ta nato da samar da daidaito a alakar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagarumar rawa a zaben da aka yi masu karamin karfi da marasa shi ba su zaɓi jam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake bin ƙasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 450 an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka sau 100 kenan wanda hakan yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan to warware ƙalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakan rajab ɗaya urdugan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya anan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukan mana intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terem shashin Hausa, shashin masoya. ya wannan lokacin ya sa da zumunci yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke ba mu lokaci muna gaida masoya to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar niger ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar nasarawa to masha Allah na gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya rahina daga saudiya a riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi ita radio irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmai suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji kan shugabannin mu da suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o'in da muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya baki da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba kai da daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alkhairi a gare ku gaba ki a cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lamba farko zuwa a fashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jiyar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum radio ira radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriyar nijar cikin jihar agadas ina gaida tisa da balar aisha ina gaida babban yara mata gule ina gaida tsoho mai ruba albarka ina gaida da kawai daga mura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri ina cikin jamhuriyar gwadiga to alheri da rahama ya kai muku kakana alkasi ina gaida ka alheri da rahama ya kai ma jinjina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kakana na kaina daga nan gwadiga maryama kaunara ramatu gule assalamu alaikum Gidan radiyo BOH Hausa suna na ta siyo unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokanan arziki. Farko yana gaida abokina Sanusi da iso a Manatte akwai Yakuba mai aski ba da raka akwai Mamman Sani Dauda wanda aka fi sani da Bigeman akwai Salisu Duzman hoto, a gaida mini da shugaba Rabe mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamalon dan kwero ungwatudu a ɗahir zagin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar diba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Salamu alaikum sashen hausa na radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamitin yasu yakuba Dika. adawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga dau jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko kan mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai attai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rukun mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsumburum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwazza sai unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu taylor subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida e da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi e da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske dan mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, eh, nan radio garkuwa ina da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alistu nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can agadas an ma fatan alkhairi alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadas jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu madata akwai sanusu madata ina gaida shi da cikin ja da magaran akwai ne sitar kasuwa kwalliya ina gaishe da shi Akwai miji mai ta sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malama madan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai adda mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai firezi na kula yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai tufaka mai wace bukar roga roga Hamza yaro eh yana gaida su da ke nan agars da hure nijar ko alkasin baba lima'ar shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki daya ina gaida su suna na siti tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan agars assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna agars jamhuriyar nijar muna murna da horin ciki da allah kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa mu da arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasun baban liman ahar agaras ina gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras a shattu alaji atuwa ina gaida eh, gube mai wata a garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin na sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa ta'ala barkatu hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da amana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. Akwai isu madate akwai sanusi madate akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda ciwaza ba zan manta da yahaya danno azare akwai hada mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shi yana wanda yake garin kasagi mazamanta da eh, mamman darwana malam hamidu wakili na dija bulu wanda yake zanjar mazamanta da mamman shehu shabda ya garda ne da yake nan ramfa hawa juju da magaran eh, akwai eh, sanusi mamman wanda yake nan karciya wajen shi ma da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon wajuji da magaran a waje salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon wajuji da magaran akwai zane da alifeti kuwa wanda yake garin mudak akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalallabuwa wanda yake diba maza mata da ya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani da laska. Alaska. Dake nan cikin garin Tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mun zo ƙarshen mako muna godiya Hassan Barka ta musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatanku. Gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar Iliyasu Dikawa, eh, Iliyasu M Iliyasu Gulawa, Malama Fatima Sani, Eh, akwai mamadu dan bare bari tun daga nyame nijar akwai filis prezi akwai abdul mumin waziri akwai abdul aziz juman nafiu wanda aka fi sani da prezi akwai sunusu madattai isu madattai akwai kwamar babaye ga motun daga na hatumiya shi unguwar tudu eh, raba mai aski akwai yakuba mai aski ba daraka akwai isiya mana da dan kabu kabu akwai ali fetifuwa tun daga nan hamadi akwai usman mai dala bausheri akwai uda mamadu tun daga nan hajjaj kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga nan babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga nan hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka Eh, in da dawo nan tsatsun burum akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sabon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin suna na ina isar da saƙon gaisuwa ta zuwa gare ku muna godiya sani da sani dawo alaska zatin buru. alaikum ta tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na bura an zuci da take a agadas a jamhuriyar nijar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezidan alkasim baba liman a har ina gaida shi bisfirezidan abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi jihar zamfara malamanmu na nijar ga baki da ina gaida su khasatan malamanmu na garin agaris baki da ina fatan suna lafiya allah ya ba alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya bamu zaman lafiya a cikin kasashen mu gabanninmu allah ya shirya mana su su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis president isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi da musulunci rajin iraq na farko dai kakin wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka mu ma da ya bai ba da ban haka shekaru ban haya inda kake ina gaishe ka ina gaido wanda cikin ɗaki mai tara albarka babba yaro mace namiji ina gaida kowa da kowa ƙasashe ƙasashe na daban-daban ina gaida kowa da kowa wannan azumi da muka yi Allah sauri son ka saura da saba kai lahiya da son wanda muka kuma Allah ka ba mu lada ta amin da su annabi assalamu alaikum ta an dole musu nuna ce tun da kun ba mu dama mu gaisuwa yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai magana kuma mai yaƙi kuka gube kwaminin sanan na kwanaki dai masasara ta samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida kuma mai albarka ya mai ina gaida dan diga ne mai kasta ba abokin hassan cadi ina gaida ga alhaji gagara tuduni ina gaida kakas tuduni ina gaida sani waila wallahi ina gaida su duka da koshi laya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka Allah shi kara mana albarkashi Allah shi ba mu albarkashi madalla to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tabbat ya Hannayen Abu Lahabi sun tabe, shi ma kuma ya tabe. Ma auna ma wa Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba. kuma haka abin da ya tsururuta a duniya. Da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. Da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi. don ya taka cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu lahabin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwarsa ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu lahabin a bayansa wanda yake nuna cewa lalle wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ta'ala ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abin lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace zaka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani abu da ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar sa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma an anhu Allah ya ce ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka fanshi kanka daga cikin azaban Allah ka bada dukiya ko ka bada kuɗi ko ka bada wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma tasab wala ka duk duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ta irin su na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna anhu wa ma shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna anhu maluhu wa ma haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata madauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma abu lahabin duk abin da ya mallaka din da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuciya tartsatse mai rassa aka ce lahabin nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya yi fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta ɗin wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe reshe ne da ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne ya sula hafi duniya qabla al suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lallai al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka kar tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya walaka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma za su taimaka mutum ba balle kuma a ranar lahira haka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji wa ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan hatsab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance kafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablum min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar A abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to ta kan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi sa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi lahabin matar Abin lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu Sufiyan. kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga mu'awiya dan abu Sufiyan din kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya a ne a tattare da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lifin din shi kamar inda na nuna masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗura shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan ƙaya ɗin ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad ba masu saurare saboda ƙarancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da wannan maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya a madaki mana da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara babban hafsan hafsoshin sojin iran ya ce harin wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin iran ba zai shige ba tare da daukan fansa ba babban hafsan hafsoshin sojojin kasar iran manjo janaral muhammad bakiri ya ce a matsayin martani ga bukatar al'umma na daukar fansa ga jinin shahidan karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus harin da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta kai ba zai shige ba tare da ɗaukan mummunan martani ba kuma iran za ta tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar kuma za a mayar da martanin ne bisa lokacin da ya dace lamarin da zai sanya yahudawan sahayuniya su yi nadamar abin da suka aikata general bakiri ya jaddada haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin jana'izar shahidi zahidi a birnin isfahan inda ya ce mun taru ne ne a wajen jana'izar shahidi zahidi da ya kasance aboki kuma mai taimakawa shahid kasim suleimani da shahidi hamdani da shahidi imat maguniya da kuma dukkanin shahidan yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yahudawan sahayoniya yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar siriya wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito cewa yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a yankin kudancin garin al-sanamai da ke yankin arewacin lardin dar'a to za mu karkare sai dan Allah kuma can ajima da ranar sa aje mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya إسلامية من طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم اتنش الدور آنو بطفين مشاها أخت عسرية بخمشين